Masu sauraron Shirin Najeriya a yau, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Nana Khadija Ibrahim ke gabatar muku da wani sabon Shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Batun allurar rigakafi batu ne da lokaci bayan lokaci yake tasowa a tsakanin jama'a. Wasu su rika cewa ba za a yi musu ko kuma a yi wa wani nasu ba. saboda wata illa da suke tunani za ta ja musu ko kuma su jawa wasu da ke kusa da su ɗin. Menene abin da ya sa allurar rigakafi ke cutar da wasu idan an yi musu ita? Shirin Najeriya a yau ya tattauna da wani da allurar rigakafi ta illatawa wani na kusa da shi, kuma ya tuntuɓi likita dangane da wannan batu. Da yake yau Juma'a, shirin na tafa da kanin labaran da jaridar Aminiya ke tafa da su. Ku biyo mu sannu a hankali. Mun faro shirin ne da jin ta bakin wani da allurar rigakafi ta illatawa makusanci. A gaskiya kusan kasan lokacin wannan takaddama na gwajin alluran Pfizer shi ya ɗauki hankalin mutane a kan. Makusancin na yana ɗaya daga cikin wanda abun ya shafa inda yana ɗaya daga cikin yaran da aka ce za a yi gwajin abun a kansu wanda hakan ya sa ya samu matsala. rayuwarsa har ya kai ga girmansa yanzu abu ya kai shekara ashirin da wani abu amma an ka gan shi ka tabbatar da cewa ba cikakken mutum ne kamar kowa ba kamar ya samu abin da tura suke cewa ya zama kamar imbecile kenan wato wani masaki masaki yawwa to amma an ji an yi bincike an tabbatar da cewa wannan allura ce ta ja masa an yi bincike ai ba wani goyon hau ba ne wani abu ne wanda har kotu an kai kuma kotu ta ma ci kamfanin tara to amma yin wannan abu da ya samu wannan makusanci naka ya canza tunaninka dangane da baiwa wasu daga cikin yayanka ko kuma kai kanka allurar rigakafi gaskiya ya canza saboda ni gaskiya ba na son a ce na ba da ɗana ko wani an kan shi wai an masa eh, rigakafi a tunanina abin da ka an matsa maka an ce za a baka shi kyauta kuma dole to kawai ba mai kyau ba ne ban sani ko tunanina ne na ɗan najeriya ba amma dai gaskiya ni haka nake gani tunda inda gaske ake akwai matsaloli da suka damu al'umma akwai yunwa da sauransu akwai su ciwon koda da mutane ke su kashe kuɗi sosai me yasa su ba za a ba da su kyauta ba mm. wannan shine tunanina Na'am. To amma baka ganin cewa kamar akwai cututtuka irin su kurkunu da irin su misali polio waɗanda a da ana fama da su amma kuma sanadiyar allurar rigakafi da aka yi ta yi abin ya zama cewa yanzu babu su ko a ce sun kwarai da gaske. Ba fa rigakafi ne rage wayannan cututtuka ba. Allah ne ya kawo saukin su. Saboda in rigakafi ne bai kamata a ce har yanzu ana rigima da polio ba. Akwai su cutan kanjamau da sauransu. su me yasa ba a ba da rigakafin su ba. Wani da allurar rigakafi ta illatawa makusanci da bai buƙaci a ambaci sunansa ba Wani likita ya yi mana bayanin dalilin da wasu ke tunanin allurar rigakafi ta illata su ko za ta illata su. Sunana Dr. Sadiq Ibrahim Soren Dinki, ni medical doctor ne, na da MBBS, na da master, sannan kuma na yi aiki a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano a kamar na shekaru sama da biyar haka, amma dai a yanzu temporarily ba asibitin nake aiki ba a yanzu, wanda wani lokacin zan koma asibiti. shi rigakafi a kamar yadda na faɗa a wata hanya ce ta yadda ake ƙoƙarin kare mutane daga kamuwa da cuta ta hanyar ba su wani magani ko wani sinadari wanda zai iya zai iya bunƙasa ainihin garkuwar jikinsu garkuwar jiki ta ake kira immunity so shi a rigakafi amfanin sa kenan domin ya bunƙasa garkuwar jikin mutum domin ta zamo ta yi ta iya faɗa da wata cuta da za ta iya shiga to mm, tun da kaga shi vaccine kamar um, abu ne wanda da babu shi a jikin aka, aka zo aka sa maka shi so um, ta hanyoyin da yake samar da wannan aikin nasa wato ita bunƙasa ita wannan garkuwar jikin um, hanyoyi ne waɗanda suke buƙatar sai ya sa su ainihin waɗannan uh, sinadarai waɗanda su ne suke ba da garkuwar jikin sun ƙara yawaita sun ƙara haɓaka kuma sun yi reactive so kamar abin da ake kira a turanci akwai abin da ake kira da antigen antibody reaction so shi kamar kwayar cuta kamar ita ce ake kira da antigen sannan shi kuma abin da yake eh, kawo garkuwar jiki yake faɗa da kwayar cuta ana kiransa antibody to shi vaccine idan an saka shi yana camouflage ne kamar a matsayin antigen to idan an saka shi antigen ne amma bai kai ba cuta zai kawo ba gaskiya baya kawo cuta saboda kamar a iya ce masa ana ce masa me ake ce masa inat. inat a ba turanci abun da yake inat wanda bai iya kawo wata cuta to in an sa shi ita wannan garkuwar jikin za ta yi kokarin cewa oke ga wata cuta na' haka za ta yi masa kallo to da zarar ta zo ta fara kokarin kashe shi to wannan reaction din da yake faruwa yayin kashe kashe ne ainihin abin da yake dan kawo zazzabi so in a nutshell wannan tissue antigen antibody reaction din da yake faruwa tsakanin shi wannan bakin da aka sa da yake yake camouflage a matsayin antigen da kuma ainihin ta wannan garkuwar jikin da take zuwa take ƙwarin atakin din shi a matsayin antibody to wannan reaction din shine yake haifar da wasu abubuwa da suke dan kawo cuta kuma wannan natural abu ne da yake faruwa a cikin dan adam ko da a ce ba ba a sa wa mutum vaccine ba in dai an ya gamu da wata cuta ta shiga yayin da garkuwar jikinsa wanda Allah ya yi masa na cari take kokarin attacking wannan cutar ka ga an samu wannan dan rise in temperature din shi yasa daidai lokacin administration din vaccine ake samun wannan rise in temperature din wanda kamar yadda na faɗa abu ne wanda yake na dan wucin lokaci wato kamar dai a dan samu dan jiki musamman kamar yadda yake wa yara ƙanana yawa duk lokacin da aka kawo wani rigakafi sai ka ji an ce wai akwai maganin hana haihuwa a ciki a matsayinka na likita wadda kuma kai ma daga arewacin Najeriya ka fito na san kila baka rasa yin bincike dangane da irin wannan batu ba eh to tabbas hakan ya faru amma dai generally kamar yadda bincike na nuna zo dai ban yi bincike wanda zan ce irin scientific bincike ba kamar wanda ya zama na research amma na nazarci bincicika da wasu suka yi game da wannan a musamman a Najeriya da ma sauran kasashe baki ɗaya ta saboda irin wani abubuwan da suke faruwa na dangane da hasashe na cewa ko akwai wani abu sinadari wanda yake hana haihuwa a abin nan To gaskiya a yawanci wannan yana faruwa ne sakamakon a wata fuskanta ta mutane. Kamar in kayi la'akari da mu misali yanayin mu a nan nan Afirka da kuma Najeriya. Zan zan iya cewa muna ɗaya daga cikin ƙasashe masu yawan haihuwa da kuma mun ba wa ita ainihin haihuwa wani muhimmanci mai matuƙar abin nan. So, um, idan mutane suna so su bayyana irin rashin gamsuwarsu da abu, hanyar da za su yi a takin ɗinsa iwili shi ne ta alakanta shi da wani abu da zai hana su haihuwa saboda abin da suka bada da shi. To, amma idan mutum yana so ya tabbatar da iya eh, abin nan ɗin shi gaske ne shi ne zai demonstrate cewa ga ƙwayoyin haihuwar nan a ciki wanda I think yawancin researches sun yi amma we fail to demonstrate cewa ga kwayar da take ana haihuwa a cikin ainihin wannan vaccine din. So vaccine ana subject ɗinsa to a lot of trials so a cikin ana gwargwada shi sosai a ga wani irin component ne na chemical a jikin shi misali. Yawanci vaccine ma da ake yi ai ana kwafa cuta ne yanzu misali ba an ɗau cuta misali ta ba wata virus ce a ce take kawo ta to za a je a duba sequence din virus din a yadda halitta take kowane abu yana da abin ake kira genetic material to sequence ɗinsa za a kwafa ita wannan abu sai a kwafe shi exactly sai a kama wani irin wani butun butumi na shi ainihi ba kwayar mizil din ne amma wani abu ne makamancin haka irin ne kama da mizil kamar su ɗaya saboda haka da zarar an saka a jikin jikin ɗan adam wa'annan kwayar kwayoyin halitta wanda suke fighting cuta za su ce ga hamizin ta hmm. saboda haka za su yi ta kokarin su ta kiran junansu suna ta haɓaka suna ta da multiplying cewa mizil ta shigo kwatso a kashe ta to hmm. ainihi ba mizil din ce vaccine ne na mizil so a wannan haɓakar da suke shi za ka ga sun yawa such that next time idan middle ɗin gasken ta zo to fa sun shaida ta wancan karanta ta taɓa shigowa suna da shaida a kanta za su iya kashe ta sun shirya mata wannan shi ne basically yadda vaccine yake to ka ga misali ta yaya za a in sa wani abu da yake hana cuta zan ce ne a bar kamar hana haihuwa misali ka ga hana haihuwa wani abu ne wani drug ne wanda yake aiki separately ba ma haɗin yadda suke aiki. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta mu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji wani da yake tunanin allurar rigakafi ta illata masa wani na kusa da shi, kuma kun ji ta bakin wani likita. Yanzu kuma lokaci ne da za ku gyara zama domin sauraron Jamilu Adamu da editan jaridar Aminiya Salihu Makera da wasu daga cikin labaran da jaridar Aminiya ta yau ke tafa da su. Eita barka da zuwa? A barka ka dai. mai jaridar Aminiya ta kunsa ta wannan mako? To babban labarin mu na wannan makon wata doguwar tattaunawa ce muka yi da fitaccen attajirin na Alhaji Aminu Dan Tata inda ya ba tarihin rayuwarsa da kuma irin gwagwarmayar da ya sha a ciki ya ce yana addu'ar kada Allah ya bashi abin da ba zai amfani mutane ba sannan ya ce lokacin da mahaifinsu ya rasu gadon su ma sai dai gwamnati aka ba ta ajiye kuma ya ce bai san yawan filaye da gidajensa ba a yanzu kuma ya ce na sai jirgin sama na na farko ne a 1966 wato shekara 56 suka wuce sai kuma labarin yadda garkuwa da mutane ta bunƙasa a wata biyar da suka gabata sai gaskiyar magana kan batun rusa masallacin abuja mun hira da wani liman ɗaya daga cikin limaman abuja wanda ya bayyana gaskiyar magana bangaren kasashen waje mai jirage ta kunsa to kafin mu je kasashen waje akwai yadda yan bindiga ke ci gaba da korar abin nan zamfara daga garuruwansu da labarin rasuwar ah, da mafika da kuma gano bindigogi yake fita sabin guda ɗaya ɗaya haɗe da hamsin da aka yi a gidan wani da harsasai dubu uku da kuma bama bamai a nan amina su waɗannan sa daga cikin labaranmu na nan cikin gida najeriya don muka leƙa ƙasashen waje akwai labarin rige-rigen sayan makamai da al'ummar yahuda suke a amurka tun bayan rikicin Hamas da Isra'ila sai kuma kullar yarjejeniyar tsaron soji tsakanin Rasha da Iran akwai kuma bayanin da wata Yahudiya ta yi na cewa duk da ana rike tsakanin su da 'yan Hamas su ita su sun mutanta ta sai kuma adadin waɗanda suka mutu a hare-haren da ake kawo a Gaza. Sai a dandalin nishaɗi? Wadan dalilin nishaɗi mun hira da wani mawaƙi da ake kira Auwal Falguni ya faɗi yadda ya faru waƙa da yadda ya samu sunan Falguni da kuma burinsa a rayuwa. Sai labaran al'ajabi. So al'ajabi kuma wani ne ya ya shahada ya yi kasada aka tafi sararin samaniya kusa duniyar wata sannan aka sako shi daga can ya faɗo a lema ya zo duniyar mu an ce ya yi tafiyar wajen kilomita dubu goma sha uku da wani abu sai kuma bayani game da zanen jikin ihrami da alakarsa da Falasɗinawa. Sai kuma wani titi mai magana su Idan ka je da motarka sai ka kashe ta kawai shi kenan sai titin ya riƙa jan ta rika tafiya. Sai labaran wasanni mai jere ta gunta labaran wasanni mun duba yawar Kano dawowar Kano fila da ƙarfinta a bana wato bayan ta shekara ɗaya rukunin ƙasa sai kuma karrama ya Yakini da kamfanin Google ya yi. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na na na Khadija Ibrahim, Muhammad, Auwal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.